dukkan godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman shiryarsa wa na'udhu billahi muna neman tsari da kariya daga Allah ya kare mu daga munana na ayyukanmu wanda Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi fa babu wanda isa ya ɓadda shi hakanan wanda Allah ya ɓatar da shi ba ka taɓa sama masa masoyin da zai shiryar da shi ina mai shaidawa haƙiƙa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya dukkan mulki na Allah ne godiya da yabawa ta Allah ce shi kuma Allah na abisa dukkan komai mai iko ne a kansa kamar yadda nake shaidawa lallai shugabanmu Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa zababben Allah badayin Allah da Allah ya aiko shi ya zamanto shirya da rahama ga dukkan duniyan nan mai bishara ga masu aikata alkhairi mai kwaba ga masu aikata munanan ayyuka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya masa biyayya da ɗa'a to lallai ya rabauta duk wanda ya saba masa ya yi asara kuma a nan duniya ya taɓe ya taɓe a rayuwarsa ta duniya da kuma ta lahira wannan shine asara mabayyaniya tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da shi da sahabansa da khalifofinsa da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da dukkan wani musulmi mai kyautatawa har izuwa ga ranar tashin alkiyama Allahumma amin bayan haka ya yan uwana masu albarka da daraja da kima Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu juma'a ta yau juma'a ta biyu ga watan zulqa'ada na wannan shekara ta hijiriya 1445 wanda ta yi daidai da goma sha goma daidai ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 a inda juma'an za ta yi magana akan fada kwaɓa gargaɗi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'ummansa game da fitinan mata barin mata sakaka barin mata ba tarbiyya barin mata ‘ya'ya babu ilimi na addinin musulunci barin su babu tarbiyya irin na addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna duk al'umman da Allah ya jarrabe su da fitinan mata marasa tarbiyya da aka basu babu linzami ba mai taka musu burki to wannan alama ce ta halakar al'umma da bala'in da za su gamu da shi wanda baya misaltuwa wannan shine taken hudubanmu bayan haka ya yan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima ya ku yan uwana masoya Allah ubangiji ya muku albarka Ya yi wa rayuwarku albarka ya yi wa dukkan abin da kuka mallaka albarka ya yi wa ku albarka sannan kuma ya sada ku da wannan sa'a ta karɓar addu'a da ake samunta a wannan yini na juma'a sannan allah ya azurta mu da mu da ku da yin addu'a kuma allah ya datar da mu wajen karɓa babu shakka ya 'yan uwana musulmi masu albarka da daraja da kima masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi matuƙa matuƙa matuƙan gargaɗi game da yin sakaci da kuma tarbiyya wajen barin tarbiyyan ƴaƴa barin ƴaƴa sakaka babu tarbiyya mazu Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya musamman akan iyaye da duk wanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya tarbiyyar wasu a hannunsa Allah ya taɓo iyaye da dukkan sauran mutanen da aka ba su amana na tarbiyyantar da ‘ya'ya Allah ce ya na amanu ya ku waɗanda kuka yi imani iyaye ne na yara ko yayu ne aka bar maka ƙannanka ko kuma ƙannan uba ne ko yayun uba ne duk wanda ya ɗauki ya jibinci al'amuran tarbiyyantar da yaro Allah ya kira shi da wanda ya yi imani ya ce ku an fusakum ku kare kanku wa ahalikum da iyalan da suke ƙarƙashinku yara ne ko mata maza ne ko abin yara ne ko a maza ne ko mata Allah ya ce ku kare su daga wani irin wuta wanda makamashinta mutane ne da duwatsu masu tsaronta mala'iku ne masu tsanani da babu rahama a tare da su masu ƙeƙashashiyar zuciya ga 'yan wuta wanda ba su saba wa Allah ga dukkan umarnin da Allah ya ba su suna aikata abin da Allah ya umurce su ne abdullahi dan abbas masanin alkur'anin nan sahabi mai albarka ya ce ma'anan ku kare kawunanku da iyalanku daga wuta ai ku ladabtar da su ku tarbiyyantar da su ku sanar da su addinin musulunci ku karantar da su addinin musulunci yin haka shine kun kare su daga wutan jahannama mafi tsanani wajen kulawa a wajen tarbiyyantar da 'ya'ya su ne 'ya'ya mata su ne 'ya'ya mata kulawa da su tarbiyyantar da su sa ido a kansu ya fi tsanani a kan tarbiyyantar da 'ya'ya maza domin ɗabi'an mata da yadda Allah ya halicce su da ɗabi'unsu da hankalinsu ya saba da yadda yaran maza suke Allah maɗaukakin sarki ce wa laisa zakaru kal'unsa shi ɗa namiji ba kaman mace yake ba akwai bambanci a wajen neco ɗinsu akwai bambanci a wajen halittansu akwai bambanci a wajen ɗabi'unsu akwai bambanci wajen raunin halittansu da raunin jikinsu da raunin hankalinsu da rashin tunaninsu akwai kuma tawaya a gare su na wajen addini duk wata in ka samu wata duk wata wata sai ta yi kwana goma ba ta sallah wata ta yi kwana bakwai ba ta sallah wata ta yi kwana shida ba ta sallah wata duk wata sai an samu ta yi kwana biyar ba ta sallah saboda al'ada ba ta shiga masallaci ba ta sallah ba ta azumi ba ta taɓa alƙur'ani duk wata da za a cire kwanakin da wata suke yi sai ka samu babu shakka akwai tawayan waɗansu abubuwa na addini a inda Allah ya halicce su komai nasu tawayayye ne komai nasu rabi rabi rabi rabi rabi ne yanda Allah ya halicce su akwai ayyukan da ba sa iya yi namiji ne ke wakiltansu wajen waɗannan ayyuka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa ya ce duk wanda Allah ya bashi kulawa da yara mata biyu kawai kulawa da su kawai ya kyautata tarbiyyansu ya kyautata kulawa da su ya kyautata musu ya biya musu akan waɗansu bukata da 'yan mata yara mata irinsu suke bukata to sai sun zamanto masa kariya da sutura daga wutan jahannama a gobe kiyama a wani hadisi na ukbatu dan amir sahabi mai albarka allah ya da shi ya ce na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da allah ya bashi ƴaƴa mata har suka kai uku fasabara alaihinna ya yi haƙuri da su duba haƙuri ya yi haƙuri da su wa hunna ya ciyar da su daga halal wa hunna ya shayar da su daga halal wa hunna ya tufatar da su daga halal min jiddatihi daga gumin goshinsa daga aikinsa da guminsa ya biya musu dukkan bukatu kunna lahu hijaban yawman kunna lahu hijaban minan nari yawmal qiyama sai sun zamanto masa shamaki da kariya daga shiga wutan jahannama a gobe kiyama malamai suka ce duk da ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘ya'ya mata guda uku yace wannan ladan ana sa rai ana sa ran samun shi ga mutumin da ya kula da ‘ya'yansa da ya haifa mata hakanan mutumin da ya kula da ƙannansa mata ko yayyunsa mata ko mutumin da ya kula da ƙannan mahaifinsa mata ko yayyun mahaifinsa mata mahaifinsu ya rasu ya bar Kannansa mata ko yayyunsa anti antis ɗin mutum kenan wal khalat ko mutum yana da ƙannan mahaifiyarsa mata ko yayyun mahaifiyarsa mata duk wannan ladan yana samuwa mahaifinka ne ya rasu ya barka ka rungumi ƙannanka mata ko yayyunka ka kula da su kai ka tsaya a kan biyan bukatunsu ka ciyar da su halal ka shayar da su haram halal ka tufatar da su daga halal duk ƙananan bukatunsu kana biya musu shi yasa hadisi ya ce duk wanda Allah ba shi ‘ya'ya mata ya yi haƙuri ƙannai mata ya yi haƙuri ƙannan uba ko yayyun uba ƙannan mahaifiya ko yayyun mahaifiya mata kai ne kake jibintan kulawa da su kai haƙuri me yasa aka ce sai an haƙura an jure domin bukatun ‘ya'ya mata ya fi tsanantuwa ya fi yawa sama da bukatan ɗa namiji idan ka lissafa ƙyallaye na jikinta kawai da take sawa kusan sai ka samu sun kai bakwai akwai zani akwai shimi akwai riga akwai ɗankwali akwai gele, akwai ƴan kunne akwai sarƙa eh? akwai warwaro akwai zobe ƙanana-ƙananan kaya da ake sawa na ciki kyalle-kyalle kowanne kuɗi ne ban taɓa ganin ma kayan da suka kai na mace ma tsada sai na ƙananan yara mitsi-mitsi ka je kasuwa ka shiga inda ake sai da kayan mata sun ninninka kayan na maza tsada bayan wannan ya'yan kwana musulmi za ta buƙaci fankeke foda gazal jambaki kwalli lalle kitso zanen dice abubuwa kucil kucil kucil kucil kucil zo Allah salsala ce wanda ya haƙuri da su akan waɗannan abubuwa bugu da ƙari su ukun nan da Allah ya baka suna al'ada wata kwana bakwai wata kwana shida wata kwana biyar a wata kowace tana bukatan fat da za ta sa da za ta sa in bai samu ba tsumma yadda aka saba na gargajiya kwali nawa za ka rika saya a wata na part kawai duk bayan sati ɗaya sai an tsefe kai an yi kitso iya yawa sati biyu sai an ɗaura lalle duk wayewan gari sai an sa gazal sai an shafa hoda sai an sa fankeke sai an sa jambaki sai an sa kwalli sai wannan sai wannan sai wannan sai wannan wallahi ba ƙaramin ɗawainiya ba ne zo Allah salsala ce wanda Allah ya bashi irin waɗannan yaran ya haƙura annabi sai da ya kawo haƙuri a farko ya haƙura kuma ya ciyar da su ya shayar da su ya musu sutura wallahi sai sun zamanto garkuwa a gare shi gobe kiyama daga shiga wutan jahannama a wani hadisi ya kare mutuncinsu har ya aurar da su babu abun da ya shafi mutuncinsu ya sa ido a kansu damuwan shi a kansu yana kiwonsu duk inda yake komai sai ya jibinci al'amuransu har suka fita daga hannun shi suka koma gidajen mazajensu sai sun zamanto dalilin shigan shi aljanna ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na Anas ya ce duk wanda yake da ‘ya'ya mata biyu ko kannai mata biyu ko yayyu ya kyautata musu ya kula da su manzo Allah salsala ce ni da wannan bawan Allah ni da shi a aljanna kamar waɗannan yatsu guda biyu yadda 'yar tsakiya ta ɗan ɗara 'yar manuniya kaɗan to haka matsayina da shi a cikin aljanna kaɗan zan ɗara shi in ji annabi a aljanna yanda wannan yatsa yar tsakiya ta ɗara yar manuniyan nan haka zan kasance da mai kulawa da tarbiyyan ‘ya'ya mata da Allah ya bashi ko ƙannansa mata ko yayyunsa mata ya kula da su domin raunin hankalinsu da tunaninsu da saurin yaudaruwa sakaci a irin waɗannan abubuwan wal billah to sai ya zamanto dama ne ga fasikan mutane dama ne waɗansu wallahi suna nan suna kiwon 'ya'yan mata na al'umma ɗan abu damuwa kaɗan ana bincike ca ah, to zo a biya miki school fees ɗin kawai mana ya ji babanki wannan karan bai biya ba ko yana ƙoƙarin nema sai ya rubu ya yi amfani da wannan daman ai wani ya biya mata ya laɓe ya biya me damuwa ne kaza kaza kaza sai kaga ana sayo mata kaya leda leda ana turawa wannan shine hanyoyin kai wa 'yarka hari kuraye suna nan suna ambush suna kwanto saboda yadda Allah ya kyamaci wallahi wallahi tun tana shekara biyu ana sa mata ido ana sa mata ido ta daga shekara uku shekara hudu shekara biyar shi shida wallahi ana sa mata ido wanda wa irin wannan ba a makallan yaro namiji shi yasa sai ka ji aima yarinya yar shekara biyu fyaɗe kuma wanda ya yi ɗin ɗan shekara arba'in haka zakatar yadda Allah ya necinsu sai da kiwo sai da kula sai da lura waɗansu kyaututtukan su yi biskit duk a rika hanawa a rika hanawa fam ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi ina son ku rika jin sigan hadisi yanda yake zuwa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda Allah ya jarabce shi duba da haihuwan ya mace ko ƴaƴa mata zuwa har uku sannan ya kula da su ya kare mutuncinsu sai sun zamanto garkuwa da kariya a gare shi a gobe kiyama ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba hadisi na farko ya ce wanda ya jibinci sai ya zo a sigan jibinta ɗaya kenan hadisi na biyu ya ce wanda yake da ‘ya'ya mata uku hadisi na uku sai ya ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mata uku ‘ya'ya ya yi haƙuri da su ya yi haƙuri hadisi na hudu ya ce wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabce shi na hudu sai ya nuna haihuwansu jarabawa ne idan Allah ya baka ƙyamace to wallahi ka shiga jarabawa babba duba sai hadisi nake biye da shi a abin nan sai ce ya yi haƙuri a kansu bi ma'ana ai ba a haƙuri sai akan wani jarabawa haƙuri wajen nema ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni baba za mu kitso baba za mu lalle baba za mu kaza za mu kaza za mu kaza Samman yara kaga a turo su a ce wai yau an ce su yi kiso iri kaza a makaranta haka za ka ga an dawo an faɗa wannan satin za a yi tuntu ne wancan za a yi kaza wannan za a yi kaza wannan za a yi kaza kullum yara haka suke waɗannan abubuwan da mutum yake renawa a kan jambaki da gazal da fodan nan Allah na tuba sai Allah ya jarabci wata A kan yan waɗannan abubuwa da baka kake ganin ba komai ba ne. saboda son su da bukatan su so haka suke in ba a yi to ta dalilin wannan wata sai ta bi wani don ta samu ko a ruɗe ta da wannan ɗin duk matsala in kika gaya mu in ya taso kar ma ki gaya ma dadi dadi yana da al'amura da yawa kuna da yawa a gidanku a riƙa gaya mu ki rika fitowa ki karba zan saya miki waya duk abin da ya taso ki gaya mu in ka ji abu ya hada da waya an gama an gama Allah uban ya rufa mana asiri yan uwana musulmi masu albarka da daraja sakaci da tarbiyyantar da yara mata da sa ido rashin sa ido a kansu da kawar da kai wajen tarbiyyantar da su wallahi destruction ne halakar da ƙasa ne da al'umma in ana so al'umma ta halaka ta mutu ta rubta ta durkusa ta dankwafe wallahi a sake yara mata kawai ba tare da sa'ido ba in kana so al'umman musulmi su rugurguje ba tarbiya ba kima babu kunya ba mutunci ba mutuntawa wallahi a sake yara mata kawai ba tare da linzami ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rubtawa ne gaba daya na al'umma manzo Allah lokacin da zai mutu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce babu wata fitina da zan bari a bayana bayan na mutu fitina da ta fi cutar da maza irin fitinan mata babu fitinan da ta fi cutar da al'umma cutar da maza hana mutum ci gaba hana mutum natsuwa hana mutum abin kirki hana mutum zama wani abu irin fitinan mata a sake mata sakaka manzo Allah ya ce babu fitinan da zan bari a na da nike jiye wa maza irin fitinan mata sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzo Allah yana yi wa sahabai wasiya ya ce kun ga wannan duniyar da muke rayuwa a cikinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daɗi ne da ita zaƙi ne da ita kuma tana da burgewa da jawo hankali wani akan wata mota da yake so ya saya har baya bacci wani akan wani gida da yake so ya mallaka har baya bacci wani akan wani fili da yake so ya mallaka har baya bacci filin da in aka dandatse shi aka dandatse aka dandatse shi sai kaga inda za a makala shi in ya mutu bai kai taku uku ba bai wuce taku uku ba wani har baya bacci manzo Allah sarsale ce duniyan nan daɗi ne da ita kuma akwai jawo hankalin mutum kuma Allah zai kafa ku a cikinta Allah zai ajiye ku a cikinta Allah zai ba ku shugabanci a cikinta zai azurta ku a cikinta ya gaya za ku tafiyar da ita ya gaya za ku mu'amalance ta sai ya ce to ina muku nasiha guda biyu fattakun duniya ku ji tsoron duniyan nan sai nan wattakun nisa a ku ji tsoron mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce farkon bala'i da fitinan da ya rugurguza bani isra'ila ku duba bani isra'ila dukkan 'ya'yan annabawa ne amma annabi ce farkon fitinan da ta rugurguza su ta halaka su ta karya su ta kaskanta su ta matar da su shine barin mata da suka yi sakaka babu linzami babu kwaba babu tarbiyya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce daga cikin fitinun ya ce matan banu isra'ila idan mace gajeruwa ce sai ta je ta ƙara ƙafan katako don ta yi tsawo matan banu isra'ila idan za su yi zobe za su sa zobe to akwai irin wani zobe da ake musu wanda yake da ɗan wani murfi ana buɗe shi haka ana rufe shi yana da ƙofofi idan za su sashi sai su zuba turare a ciki in sun zo daidai maza za su wuce sai su rika ɗan haka suna ɗan yarfa shi ƙanshin shi yana bin su ana kallanta in ji sahabi wanda ya ruwaito wannan hadisin ya faɗa wannan sahabin Allah ubangi yadda da shi shine Abu Sa'idin al-Khudri yana daga cikin fitinansu su ne suka fara irin haɗa gashi ɗin nan ƙarin gashi a tuna shi ya fita har baya a tsefe shi ya dawo nan a tara shi gobe a tsakiyan kai a kwantar da shi akan goshi jibi wani sana'a a karkatar da shi ta kunne wani sana'a a tura shi baya wani sana'a a dunkula shi a ƙeya kuma matanmu suka kwaso har aka yi wani abu a cuci maza a sayo amanna amanna amanna kaga kai gashi amma ƙeya ya tafi kusan mita ɗaya haka za ka tara matan banu isra'il su ne suka fara yin alwisal haɗa gashi feke gira ya zamanto ɗan siriri kankare haƙori a rika samun tazara a tsakaninsu su yi sirara feke waɗannan na gaba a fidda wushirya ƙarin kaya da waɗansu ɗinke-ɗinke wanda za su nuna tana da ƙiba a ƙasa ko a ƙirjinta ƙara farce ya yi tsawo a rine shi duk matan banu isra'ila ne suka kara wannan fitinin suka fara shi yi manzo Allah in ji sahabai radiyallahu anhum Allah ƙara yadda da su hadisin abu sa'idu bin musayyab ya ce wata rana mu'awiyatu dan abu sufyan ya kawo ziyara madina a matsayin shi na khalifa ya zo madina ya yi ba wa sahabai mutanen madina sai ya fidda irin wani dunkulen gashi da mata ke sawa a kai sai ya ce a zamaninmu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai mu a wajenmu al'adar da muka sani ba masu sa wannan sai yahudawa matan yahudawa yayin da labari ya zo a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga irin gashi da suke sawa manzo Allah ya ce ya kira shi zur zur shaidan zur kenan ƙarya ta yau ga mata wata in ta sa gashi ashe ana cire shi ma kaman kaman hula a mai da shi sai fada ya yi fada ana dokwai kaga an cire na wannan an cire na wannan he kaga kan gashi nan kaman na zabo subhanallah a wajen imamul bukhari allah masa rahama ya ce matan banu isra'ila ba abin ya halakar da su sai da suka fara sa wannan ya nuna irin wannan gashin to shine takalman nan yanzu ake yin su a zamanance masu tsawo masu tsini kaga gajeruwar mace in ta sashe kaga ta yi tsawo ta kamo sauran a sa dogon wando har ƙasa ya rufe a matakalmi mai tsini haka shine ƙari irin na zamani kenan na zamani yanzu mu da ake sawa a madadin wanda da su suke sawa a zamaninsu da ba a samu ci gaba ba yana daga cikin abin da ya halakar da su ɗin shine wato rige-rige da gasa wajen tara abun duniya gama ce ta fito ana gasa da ita ana gogayya da ita duk da a musulunci fa an ce da ci da sha da sutura da wajen zama da ilmi da ilmantarwa da lafiya da kula da mutunci duka yayin da ake ɗaura aure ana karantawa namiji kuma shi ma ya san wannan abun ya hau kan shi amma duk da haka mata gasa ake yi sai an tara abun duniya hadisin abu hadisin jabir dan abdullah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da ya halakar da banu isra'ila shine gasa a wajen neman duniya ka ga mace talaka ta kallafa wa mijinta ya sayo mata abubuwa da sutura irin wanda mace mai kuɗi mace take kallafa mijinta mai kuɗi mai hali ya sayo mata ita ma sai ta kallafa mijinta alhalin bai da hali samun su in ji manzon Allah wannan sai ya sa mijin na ya rika neman haram ya je ya nemi haram ya halakar da kanshi ya yi fashi ya yi sata ta lalata masa addini ta lalata masa duniyarsa saboda biya mata bukata saboda fitinan kawo-kawo ta kallafa ma miji sai an kai yara kasan waje karatu ta kallafa miji sai an yi irin biki kaza yayin da za a aurar da ya ta kallafa miji sai an yi sa tufa iri kaza sai an kawo kaza irin kaza sai an yi reception a waje kaza tun bai da shi bai da hali bai maso amma hakan sai ya ɗora mata ta ɗora masa wahala wani baya so ɗin zai yi daga cikin abin da ya halakar da su wato yin ado da ƙure a daka lokacin da za su je wajen bautansu kaga an zauna A wuraren bauta da cocuna an caɓa ado a layi na farko a cakudu kuma yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ga yau mace wata tafiye-tafiye dubai tafiye-tafiye wajen business an je can an je china an je nan an sayo kaza an je toki kadai take tafiyanta tana ronin business alhalin mijinta miloniya ne komai ya ɗauke mata amma ita ma sai ta fita ɗin ya a kama hotel a yi sayayya a zo a auna a turo a kawo shi gida duka ina mama ta je dubai zo a saya miji agogo a saya mai waya babba yana masha Allah sanya albarka hajji sanya albarka da ƙara arziki haka za ka tara yara ai ta fita da su ta dawa da babban waya da airfis a kunne a kala kawai da jallabiya baka mai hula subhanallah zo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya ce ban taɓa ganin halittu masu tawayayyen hankali tawayayyen addini wanda suke saurin karkatar da zuciyan ɗa namiji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace irin kumata wata rana ya musu wa'azi yana musu fada akan wannan ya ko bayan Allah masu albarka da daraja da kima babu abin da ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na naqisatu aklin wa dinin masu tawayayyen addini ilimin addini shine annabi ke nufi da tunani da hangen nesa masu saurin karkatar da tunanin namiji da hankalinsa da zuciyarsa irin mata babban abun shine kisatu dinin wato sai ya nuna babban abin da ya same su su matan banu isra'il rashin karanta addini su matan da shari'ar allah yi mace za ta karanta lauya business admin za ta karanta kaza kaza kaza kaza galiban galiban ɗaiɗai ne za ka ji mai karanta abin da ke da alaƙa da addinin musulunci ta dawo ta tarbiyyantar da yara wani abu na alfahari me ake karanta business admin me ake karanta na karanta accountancy zai aikin banki me za a karanta gashi ba kwakwalwa ba cin jarabawa babu haka dai ake gungura a ji an ki aure an ki zaman gida ina za ku za mu je theory za mu je karatu za mu je kaza kullum haka za ka tara wal billah ɗan kwana musulmi masu albarka mu duba 'yan matanmu na wannan zamani wani hadisi mai tsoratarwa da duk mai kallon tiktok a yanzu irin abubuwan da suke bulluwa wani abun in dai kana da waya dole ko me kake nema hai an kawo maka shi fawo haka ka gani ko ka ƙi ko ka so sai an kawo maka shi a tallato maka shi wani sai a kawo maka wani topic a ce yau a najeriya ana kaza kana danna ka samu abin da ke ciki din ba shi ake so a nuna maka ba an ja hankalinka ta wannan rubutun topic din amma in ka danna ba shi bane zaka gani ba nuna maka ana tallata takalma kana danna ba su zaka gani ba wani abu ne na fitsara don girman Allah yau a tiktok idan kana gani 'ya'yan musulmai hausa fulani na arewa musulmai in general musulmai in general mace ne za ta fito yarinya 'yar shekara goma sha bakwai wai tana wayar da kan al'umma maza ga irin wuraren da ya dace su taɓa wa matansu in sun zo mu'amala da su ga irin inda ya dace su taɓa musu don su samu zaman lafiya da su wata ta nuna ita ga ini sinadarin da take sayarwa ta hada yarinya yar shekara goma sha bakwai zuwa sha takwas duka ko wani yaro ya fito ko suna tsumbatan bakin juna a fili ko suna rungume meniya a fili ko suna kwance a gangado a fili duk waɗannan fa ba jikin duwatsu ko bishiyoyi aka ɓamɓaro su aka sassaka ba wallahi suna da iyaye suna da yayu suna da dangi suna da su babanta ya mutu tana da yayu babanta ya mutu tana da ƙannai. duka akwai su waɗansu tsofaffin mata da suke fito a fina-finai suna zama su ne kaza su fa suna da 'ya'yan waɗansu ne iyayen waɗansu ne suna da dangi suna da su duka ake fitowa to wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wani hadisi ya ce na rantse da allan da rayuwata da numfashi na ke hannun shi in ji manzon Allah ya ce wallahi alkiyama ba zai tsaya ba sai kun fara ganin namiji zai biyo mace su kwanta a titi a gaban jama'a ana zaune da rana yanda ka zakara ke bin kaza ta tsaya ta kwanta zakaran nan ya sadu da ita a tafi ana kallo ko yanda rago zai yi barbaran tinkiya ko bunsuru ya yi barbaran akuya a idon jama'a manzo Allah ce na rantse muku da Allah alkiyama ba za ta tsaya ba sai ai wannan a idon jama'a ana zaune wai masu imani a wannan lokacin shine wanda zai ce da Allah ku dan shiga bayan kyauran nan mana bayan dan kangon nan a dan tashi a gaban jama'a mana ku dan shiga ga wani dan baya can haka ba ma zancen haramun bane a taimaka a tashi a gaban jama'a manzo Allah ya ce na rantse muku da Allah ba zai alkiyama za ta tsaya ba sai wannan to iyaye da yan uwa al'amuran fa ya taɓarɓare ya rugurguje wallahi ya taɓarɓare ya rugurguje yadda manzo Allah ce aka bar mata su fito ɗin nan ka duba yadda suke ashar da ƙazamun kalamai ƙazamun kalamai yadda suke ashar malami da ya magana za a ci zarafinsa a ɗura mai ashar a zage shi saboda akwai masu goyon bayansu in za ka haifi ya wani ya ce mun wallahi malam wallahi na rantse maka da Allah yau yan matan nan da kake ganin su ƙanana akwai wanda take mallakan gida a GRA wallahi iyayenta ba su sani ba su mallaki manyan motoci iyayensu ba su sani ba wala akwai masu mallakan filaye da gidaje a abuja malam walla iyayensu suna kwance ba su sani ba wallahi idan ka ga abin da ke shiga akan ɗin wani wata sai ka yi mamaki malam wala iyaye ba su sani ba haka ake zaune la iyaye la yayu la wannan ya wannan ta fita ta fita kawai zan je biki zan je biki kawai duba irin yadda yara suke fitsara suke fitsara subhanallahi Allah ya ce lallai lallai wannan sakacin sai ka tsaya a gaban Allah da ya ce ku fusa wa ahlikum naran ku kare iyalanku daga wuta rashin umurni ne wanda in ba yi shi ba Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka shi yasa fa ake gudun juna yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ya ta ganka ta gudu ta zille ta san ta saba wa mahaifinta kawai mahaifi ya ga yarsa da yan ɗansa ya gudu ya zille a kiyama ya san ya yi sakaci bai ba su kariya ba bai tarbiyyantar da su ba ɗan ƙwana musulmi masu albarka to saboda haka wannan wajibi ne sai an tashi duba yadda kano da aminu daura ya tashi gyara daga kamaru daga nijar daga burkina faso duk kasashen afirka ta yamma dinnan nan ake tuttuɗowa saboda sharrin da yake tattare gwamnatoci na kallo wallahi sai allah ya tambayi gwamnati da gwamnoni da shugabanni domin ba a ce su mulki mutane kawai su kare musu rayuka da duke wallahi har da a tarbiyyansu da ɗabi'u da addini wajibi ne alladhina in makkannahum fil ardi ce wanda in muka ba su fawa a doron ƙasa aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar duk shugaban da muka kafa shi a doron ƙasa sai mun tambaye shi yanda aka kula da sallah da yanda aka ba da zakka da umarni da kyakkyawan aiki da suka yi da hana mummunan aiki la gwamnoni sai Allah ya tambaye ku gobe kiyama yanda 'ya'yan talaka suke cewa suke lalacewa a tiktok suke lalacewa a fina-finan yara ƙanana wallahi Allah zai tambaye ku gobe kiyama ba hawa kujeran bane a'a kubuta a gaban Allah gobe kiyama ga haƙoƙin mutane ba wai a baku ƙuri'a kawai kun yi kwalta a nan kun sa wuta a nan shine ba a'a tarbiyyar mutum da aƙidansa da addinin shi tarbiyyar mutum da aƙidan da addinin shi abun tambaya ne a gobe kiyama ga kowane shugaba da kowane gwamna kar ka ɗauka manna fosta da fitowa shi kenan wani abin nan bane akwai aiki a kanka zo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a zo da shugaba ko gwamna a gefa shi a ce ya tsallake siraɗi ga aljannan can siraɗi ya wani irin girgiza ya wani irin girgiza sannan ya zo ya tsaya sai Allah ce adalcinka ya tsallakar da kai kai abin da za a ce masa adalcinka ya tsallakar da kai idan mutum tarbiyya ya tafi addini ya tafi la dukkan al'umma sun halaka duk masu iyaye ko kanne ko yayu ko yan uwa mata su yi iya iyawansu su yi iya iyawansu nan wayewan zai kai ya ce kai baba ga addinin da na zaɓa isa baka ga addinin da na zaɓa kuma wanda ba musulmi ba ne zan aura bayan da ka iya baka ba shi garkuwa ba baka ba ta garkuwa ba ka ba ta garkuwa ba kuma ka je gaban Allah a tambaye ka wallahi duk ya'yan da Allah ya baka sai an tambaye ka addinin su da tarbiyyar gobe kiyama ka san shi haihuwan ba kawai irin haihuwan dabbobi ake ne kawai a'a ku anfusakum wa ahlikum naran ji Allah subhanahu wa ta'ala an yaki arewa an gama da ita ya mace ta fito ai an gama kawai da waɗansu masu hali da ma'aikata da masu hali da suke tafakonsu su goya musu baya su rika fita da su waje kaga iyaye suna jin daɗi wa ‘yarsu ta yi kuɗi an ƙi karatu na addini an ƙi zaman aure ga yawon mace ‘yar tiktok ko ‘yar fim da take fitowa ta zauna da hijabinta cikakken hijabi ba tare da ta nuna adanta da ƙawanta ba ba tare da ta cakudu maza da maza ana ci ana sha tare ba ana rawa ana juyawa gaya mu duk suna da iyaye alfahari ake to ta biya musu umra ana sa albarka ta saya ma iyayenta mota ta saya wa iyayenta gida wani aiki ta yi haka wani aiki ta yi haka saboda haka kowa ya zauna da shirin Allah zai tambaye shi gobe kiyama wannan shine kaɗan daga cikin saƙon muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mana mutuncinmu kare mana mutuncinsu Allah sanya musu tunani su dawo hanya sai an tashi sai an yaƙi sai an fafata wallahi sai an fafata Allahumma izzal islam al-muslimin adhilla shirka al-mushrikin